duk da rashin gamsuwa a kan yanayin da ƙasar Nijar ke ciki tun bayan hamɓarar da shugaba Muhammad Bazoum tsofaffin 'yan tawaye waɗanda suka taɓa yin tawaye a Nijar a can baya ba sa goyon bayan sake komawa harkokin tawayen wannan na zuwa ne bayan da wani tsohon jagoran 'yan tawaye a Nijar wato Risa Bula ya kaddamar da wani yunkuri na fafatawa da sojojin da suka yi juyin mulki a ranar 26 ga watan Yuli wannan shekarar lamarin da ya sa tsofaffin 'yan tawayen fitar da sanarwar kin amincewa da yunkurin da tsohon madugun 'yan tawaye ya yi muhammad lauran yana daga cikin waɗanda suka yi tawaye shekarun da suka wuce bai kamata ba a ce babba ya fito yana yar wannan nema kunna wuta ita wuta kunna ta kowa iya kunna su amma kan mutuwar ta ne ba sani ba gaskiya mu yanzu inda muke ciki a zaman da muke yau ba mu fata wani tashin hankali ya zo mana cikin kasan mu a da shi zankin da risa doka wanda shi ya san dalilin da ya sa doke ta kuma shi ya san me ya sa ya doki kayan shi amma gaskiya ni so faɗan tawaye gaskiya ni da kaina bani goyon bayan ta da yau inda nake fadan da muke ciki ma ishe mu na nema ci da iyalin mu na nema gyara kasan mu yau ni ba abin da nake nema illa zaman lahiya cikin kasata in ga kasata kuma ta ci ta ci gaba kafa kungiyar da tsofan madugun yan tawaye yayi da manufar tallafawa kokarin dawo da aiki da tsarin mulki a Nijar alama ce ta farko ta bullar gwagwarmayar nuna bijirewa a cikin gida ga juyin mulkin da sojoji suka yi to sai dai tsofaffin yan tawayen su yi kira ga al'ummar Nijar da su zama tsintsiya maɗaurinki guda addu'un barak shi ma wani tsofan yan tawaye ne a arewacin Nijar. Da ka ɗauki wuta kana gani kamar kai kaɗai ne a a Nijar gaba da ta sha. Muna fata dai wannan abun ko talaka ya hita cikin matsaloli. Mun sha samun darasi na a haɗa kai haɗin kai shine kaɗai ya fi. Ya kamata 'yan uwa yau Nijar da matasa da tsaffi da da mata ya kamata kowa yau ya san ya dauki darasi abin da nake fata lalle game da sakuwan da zan kai ga Nigerian duka yan Niger su haɗa kai guda a rarrabu wannan shi ya ba mu wahala haɗin kai ba abin da bai kawo a duniya wannan al'amari ya shahi kowa kuma Allah ya kawo shi tsofaffin 'yan tawayen dai sun bayyana rashin gamsuwarsu a kan matakin ecowas na sai yawon nijar takunkumai to sai dai su yi fatan ecowas in ta bi hanyar diplomasiya don samun maslaha tsakaninta da shugabannin mulkin sojoji maimakon amfani da karfin soja hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar